Assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. A wannan bidiyo insha Allah zan nuna mana yadda za muna amsa quiz na time farm. Wato time farm mining mining ne da ake yinsa a telegram wanda mining ne da ake kyautata masa zato kasancewar yana da tsare-tsare da kuma shiri mai kyau. Haka ne ya sa mutane da dama suke kyautata masa zato. Saboda haka idan ba ka yin sa ka duba ƙasan bidiyon nan akwai link a description ka shiga domin ka je ka fara har yanzu saboda har yanzu baka ka makara ba. Sannan kuma kamar yadda aka sani sun fitar da tsarin quiz wanda suke ba da dama ko su tambayoyi ga wanda ya amsa sai su ba shi wato daga cikin point su. Saboda haka, yanzu za mu shiga cikin wato time plan mu kamar yadda kuke gani za mu danna kansa ne kamar haka. Bacin mun danna daga nan sai ku zo ku danna open application. sai ku danna daga nan sai ku ɗan jira kaɗan wato ya buɗe muku. Haka da zarar kun shigo sai ku jira shi idan ya gama loading ɗin to zai buɗe muku. Kamar yadda kuke gani nan shine cikin time farm kamar yadda aka riga aka sani. To nan bayan ya gama wannan abun zai buɗe muku. To akwai tsarin da suka fidda wanda suke ba da dama a yi wato quiz kamar yadda na faɗa. To shine yadda zan nuna muku domin ku dinga amsawa a kowace rana ku iya shiga ku amsa da kanku ba tare da kun jira. na kawo muku bidiyo akan yanda ake yi ba kasancewar abin yana da sauƙi shi yasa zan nuna muku yadda in dai kana mind ɗinsa to kai tsaye kullum idan ka shigo za ka na zuwa kana amsa quiz ɗinka kana samun point ɗinka cikin sauƙi amma na gaya muku ga wanda bai fara ba har yanzu akwai sauran lokaci link ɗinsa yana ƙasan bidiyon nan description a shiga domin aji a fara ba shi da wahala duk bayan awa huɗu ne ake zuwa ake claiming sai kuma tax da suke bayarwa yanda ake amsa quiz ɗin ne wannan gun da aka rubuta an ɗin nan kenan nan da yake ƙasan da yake nunawa to anan quiz ɗin yake Kullum za ku na shigowa kuna dannawa ne. Idan kuka danna to za ku ga da suka rubuta Oracle of Time wato shine wajen quiz ɗin. To shi nan suka ce answer question, yes the date and, and claim reward every day. Gashi nan wato ka amsa tambayar ko ka guess ɗin a kowace rana ka samu reward na a kowace rana. Da haka sai ka danna kansa kamar haka. Bacin ka danna to wannan shine question of the day. Wannan shine question ɗin. Aka ce when the first block of the Bitcoin blockchain now as, as the Genesis book mine? Wato wannan tambayar ake so ka amsa. Saboda haka yanda za ka samu amsar ta ta shine bayan ka amsa kun ga za ka samu wannan point ɗin guda dubu ɗari biyu da hamsin eh, day kullum idan ka zo ka amsa. To kullum idan ka zo ka ga amsar idan ka sani to za ka shiga nan ne ka rubuta. So kai tsaye ta yadda ka nemo amsar za ka danna wato za ka yi copy ɗin wannan rubutun ne kamar haka. Yanzu gashi kamar yadda kuke gani zan yi copy ɗinsa. yawwa to bayan na yi copy ɗinsa kai tsaye sai na tafi zuwa Google. sai in tafi cikin browser ta misali kamar wannan ta ce browser ta sai na shiga cikinta sai na zo kawai sai na posting a Google wannan tambayar kawai sai na pasting gashi nan to kun ga sun bani January 3 20 2009 uku ga January 2009 saboda haka shine amsar idan ma baka saba Google ba ka iya zuwa wato eh, chat GPT amma dai a Google ma confirm in Allah da aka samu saboda haka January 3 ga January 2009 So da haka sai ka dawo cikin time farm ɗinka sai ka shiga wajen rubutawar wato nan kalanda ce za ka zaɓa dama. Sai ka zo ka danna wannan wurin sai ka zaɓi 2009. Tunda dama 2009 aka ce uku ga January 2009. Gashi nan ka zaɓi 2009 sai ka zo nan wajen wata sai ka na yin haka sai ka zaɓi ka kawo shi January. Gashi nan January sai ka shigo nan sai ka zaɓi three. Gashi nan uku ga January 2009 so sai ka danna set. Da ka danna sai ka danna check the date. to bari ku gani. Gashi nan congratulation your answer is question waye current waye da waye gashi nan dai gashi nan. So daga nan sai ka danna claim. Shikenan fa har ka samu point gashi nan har ya karu. To wannan shine yanda ake amsa wannan questions ɗin a kowace rana cikin sauƙi za ka amsa din Allah ya yadda. Sannan kuma akwai tax shi ma kana shiga idan ba yi ba sai ka zo kana yi. Wannan dai shi ne da fatan an fahimta Allah ba mu sa'a. Kada a manta wanda ba su fara ba akwai sauran lokaci link ɗin sai na ƙasan bidiyon nan description a shiga domin aji a fara. Allah ba mu sa'a. Na gode.